himma dai matasa. To masu sauraro ku da haka a cikin shirin da ke hankorin zaburar da matasa na wannan mako za mu nufi jihar Sokoto don jin labarin wata matashiya wace ta rungumi sana'ar kayan makulashe wato gulisuwa kwakometi tasbin malam da dai sauransu don dogaro da kanta. Can kuma a jihar Kaduna tarayyar Najeriya wata matashiya ce ta rungumi sana'ar awara bayan ta kammala karatu a fannin tattalin arziki a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Da ƙarshe za mu kawo muku labarin wani matashi da yake sana'ar rariya domin dogaro da kai bayan ya kammala karatun jami'arsa a jami'ar Umaru Musa Yar Adua da ke jihar Katsinan tarayyar Najeriya. Sunana Abdullahi Mamman Ahmadu ni ne ke janye da ragamar wannan shiri na wannan mako. To madalla. Rukayya Abubakar Baja matashiya ce da ke ajin karshe a jami'a amma kuma ta rungumi sana'ar kayan makulashe wato kwa kwakwameti casbin malam da ya sauransu. Matashiyar dai ta rungumi sana'ar ne a wani mataki na kaucewa rashin aiki da kuma dogaro da kanta. Matashiyar dai ta bayyana cewa ta samu alfanu da dama sakamakon sana'arta kuma tana ɗaukewa kanta kuɗin makaranta da dai sauransu. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilinmu ma'auya Abubakar Sadiq ya aiko muna daga Sokoto birnin Shehu. To ita dai wannan matashiya Rukayya Abubakar Baja ta bayyana cewa lura da yadda matasa ke tsananin tagayyara yayin neman aikin yi bayan kammala jami'a da kuma son da take da shi na fitowa da irin waɗannan ƙananan sana'o'in gargajiya zuwa samfari irin na zamani na daga cikin abin da ya ƙarfafa mata ga gudanar da sana'ar. Ina sana'ar sai da kayan local treat watan kayan marmari na makulashi na gargajiya kamar su kwakumeti, aliyon madara, gullisuwa. Ko da yake matashiyar rukayya baja ta ce akwai muhimman abubuwan da har suka ɗauki hankalinta ga faɗaɗa ita wannan sana'a. Ina son kasuwanci ne shi yasa. tun da na ga na fara yin sana'ar tun lokacin da ana sai da abu naira naira aka zo ana sayarwa naira biyar naira goma har na na fara yin dai sana'ar ina ta yin ta haka nan haka nan har na zo dai na fara yin kuma pakejin din kayayyakin nawa ina sa su a cikin robobi haka ina din su ina kaiwa shaguna. Matashiyar dai duk da kasancewar ta yar boko bai hana ta tunkuɗa girman kai ba ta kuma rungumi wannan sana'a ta kayan makulashe da tanɗe-tanɗe. To shin koma akwai nasarorin da matashiyar za a iya cewa ta samu a sana'ar? Ito eh gaskiya akwai nasarori saboda sana'an nan ba ta sa na rasa komai ba ina rage ma kaina da mahaifiyata da sauran 'yan uwana duk wasu lalurori kamar lokacin zuwa makaranta haka 'yan riba da nake samu ina gudanar da sauran al'amurana in je makaranta in yi kuɗin mashin in yi kuɗin handout da suwa to sai dai kuma duk da irin zayyanar waɗannan nasarorin da matashiyar ta yi ta ce akwai ɗimbin ƙalubalen da ke zame mata ƙarfin kafa ga cimma burin da take da shi amma kuma take ta ƙoƙarin shawo kansa to ƙalubalen da ke tattare da ita duk bai wuce kila a ce bashi yana ƙara kashe mana sana'a za a zo a ɗauki kaya a ɗauke su a bashi to ka gani kuma ba wani tallafin da mutum yake kila samu ga gwamnati ko kuma ga dai wani wasu mutane can dai ma'awaya abubakar sadiq DW Hausa daga Sokoto a Najeriya. To daga Sokoto birnin Shehu sai mu nufi Kaduna birnin Gwamna inda wata matashiya mai suna Godiya Alice Yunana ta yi karatu a fannin tattalin arziki wato economics a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariyan Kaduna. Sai dai da ƙarshe matashiyar ta rungumi sana'ar awara inda take soyarwa kuma tana sayarwa don rufa kanta asiri. Ga wakilinmu Muhammad Muhammad ɗauke da ƙarin bayani. yawan yawan matasa kan yi wa wasu sana'o'i kallon reni amma a gurin godiya abin ba haka yake ba tun a jami'a take siyar da kayayyaki domin rufawa kanta asiri duk dai abin da na san cewa dalibai ke bukata a makaranta su sai da shi wasu za su faɗa min toka mu abu kaza kaza kaza bayan ta kammala aikin yi wa ƙasa hidima godiya ta bazama rubuta takardar neman aiki babu ƙaƙƙautawa domin ganin ta samu abin yi sai dai abin ya ci tura hakan ya sa ta yi tunanin gwada sana'ar yin awara ba. Bayan bautan kasa ne na shiga wannan business na. Na dai gwada ga shi a hankali a hankali mun gode wa Allah dai ba wai. To ko yaya salon yi da kuma sayar da awartata take? Ina soya awara ɗin a cikin gida, in packaging shi a cikin away ɗin nan robobi. Yawancin wayan da ke sayo waran daga wuri na suna placing order ne sai su ce to ki kawo mana awara kaza kaza kaza zan kirga mutane nawa ne ke bukatan shi lokacin da suke bukatan shi so in packaging sai in kai musu ta ci gaba da cewa lallai an samu nasara a wannan sana'a domin kuwa akwai riba ta yadda za ka ga masu bukata na ta karuwa. Gaskiya in nasara ne dai kan gode wa Allah don ya ga wasu bayan an kai musu sai su ce suna bukatan a karo musu. Hakan ya sanya ta bayyana cewa ba za ta iya yin aikin gwamnati ba domin kuwa wannan sana'a riba ce ta kullum. Gaskiya aikin gwamnatin da zai sa nan bar aikin awaran nan aikin awara ba da sauki gare shi ba riban ba wai da yawa ba amma amma da wannan zan iya yin wasu abubuwa da yawa za su shiga min da kuɗi hannu kuma ba zan taɓa rasawa ba. a kan batun yaran aiki godiya ta bayyana cewa babban ƙalubalenta bai wuce tsadar kayayyaki ba da kuma yawan aikin wanda kan ɗauki tsawon lokaci. In an zo yin awaren wani lokaci zan tashi zan yi samako a shiga aikin nan kamun in karasa aikin awara sai wuraren sha biyu karhe ɗaya na rana. Bangaren kuma da muke samun ɗin damuwa shine wurin sayan kayan a kasuwa san kudaden kayayyaki gaskiya sun haura sama matashiyar ta ci gaba da cewa babban burinta shine samun wani shago na musamman wanda za ta rinka yin awarar domin rufawa kai asiri muhammad muhammad dw hausa daga kaduna najeriya To masu sauraro shirin himma dai matasa na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. To yanzu kuma bari mu nufi jihar Katsina inda wani matashi da ya kammala karatun jami'ar Umaru Musa 'yar Adua da ke jihar Katsina ba aikin yi ya kama sana'ar sai da rariyar tankaɗe gari a matsayin abin kasuwanci na yau da kullum don dogaro da kansa. Matashin ya kuma ce wannan sana'a da ya runguma na sa hale masa yin abubuwansa na yau da kullum. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko min daga Katsina. Wannan matashi dai sunansa Kabir Labaran Faskari ya kammala karatun jama'ar tsawon lokaci kuma ya nemi aiki bai samu ba, ya ga babu abin da zai fishe shi illa kama sana'a, kuma tunaninsa ya bashi kama sana'ar rariyar tankaɗe. Bayan na gama digiri jami'ar Umaru Musa Aduwa kasancewa babu aikin gwamnati maimakon in zauna sai gwamnati ta bani aiki sai na kama wannan sana'a ta rariya domin tsira da mutunci. To ko waɗanne irin nasarori kabar faskari ya samu a wannan sana'a ta sai da rariya da irin guma bayan kammala jami'a? Nasarorin da na samu a wannan sana'a ba rasa ci ba rasa sha sannan kuma ina sitira duk dai wani rihin asiri ina samu ne na wannan sana'a. Wannan sana'a ta rariya ta ɗauke man damuwar rashin aikin gwamnati ta bani dogaro da kai ban jira wasi wani ya bani ba ko yawon maula ko roƙo ko bara sauransu. Wannan matashi yana kutsawa ƙauyuka da dama musamman yadda mazauna yankunan karkara ke matukar amfani da rariya wajen tankaɗen gari ko kuka sai dai kash matashin ya ce rashin tsaro na daga cikin abin da ke kawo masa tarnaƙi a wannan sana'a kuma yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da yake fuskanta. Ƙalubalen da nake fuskanta ba su wuce biyu zuwa uku. Na farko ƙarancin jali da nake da shi. sannan na biyu ina yankin faskari shiga ƙauyaku bai yiwu saboda rashin tsaro da muke fama da shi ko ka bar faskari sarin rariya yake yana saidawa yana samun riba ko kuwa shi ma yana kanikancin haɗa ta ina haɗa ta ne da hannuna tun daga yanka sili na ɗata, buga ƙyalle, sayan kyalle komai ina haɗawa kuma ina gyara ina saidawa kuma ina saida ma masu sari duka ba abin da ban iya ba a rariya bayan haka matashin na faskari da ke jihar katsina ya ce yana da abin gaya wa matasa kan turjewa cewar lalle ba wani aiki da za su yi sai aikin gwamnati. To gaskiya a yanzu yadda muka yi yawa a Najeriya mutane sun yawa in ka ce ka jira gwamnati ta baka aiki to gaskiya ka wahalar da kanka. Kawai mutum ya kama sana'a domin dogaro da kai in ko mutum ya zauna ya ce shi he gwamnati ta baki shi aiki to gaskiya sai dai bakin ciki da hawan jini ya kama mutum. Masu sharhi kan al'amarin yau da kullum irin su Kasumu Abdul Saulawa na ganin irin waɗannan matasa masu kishin kansu da ma kishin al'umma ya kamata mahukunta su zakulo su taimaka. To kamata ya je gwamnati ta dafa musu mafi yawancin matasanmu waɗanda suka ilimin da wani ba yi ba saboda rashin aikin yi da ya kai ƙololuwa a ƙasar nan. Yusuf Ibrahim Jirgaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya. Tuma sauraro da wannan rahoto na Yusuf Ibrahim Jargaba daga Katsina muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku a cikin wannan shiri na himma dai matasa. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu 'yan uwa abokan aiki dangi da ke tarayyar Najeriya da ma waɗanda suke nan birnin Bon daga nan sashen Hausa na DW Abdullahi Mamman Ahmadu ne ke muku fatan alheri da fatan za ku kasance lafiya ma assalam.